ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 fa inna kulla fatin bidi'a, wa kulla bid'atin dalala wa kulla finna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa alaikum muna da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wadda cikin yardansa da ikonsa ya sake ba mu dama na dawowa bakin waɗannan darussa da muke gabatarwa cikin wannan makaranta mai albarka a wannan masallaci na wannan makaranta na school of nursing muna roƙon allah ya ƙara ma mu albarka ayyukan da muka gabatar allah ya sa karɓaku ne a wajen allah lokacin da muka ba da hutu waɗansu sai suke ganin kamar kwanakin ba da su ƙare ba ba mu taɓa tafiya hutu da na ji ƙorafi mai yawa a kansa kamar wannan karin ba to amma kun ga duk sun kame duk sun kame idan da za mu ninka hutun ninki sha biyun wannan hutun duka da su kare. ita rayuwa dama ce allah ya ma bawa arziki mai imani arziki da shi don yi amfani lokaci wata rana mala'ikan mutuwa ya taɓa zake ma annabi musa alaihi salatu wassalam allah ya turo shi ya karɓi ran annabi musa ya zo a sifa ta mutum lokacin da ya bayyana ma annabi Musa alaihi salatu wasalam cewa wannan mala'ikan mutuwa ne ɗaukar ransa zai yi hadisin Bukhari ne sai ya mari mala'ikan mutuwa annabi ya ce sai da ya bullukar shi da ido ɗaya sai je gaya ma Allah Allah kuma dama ya san mai faru sai ya ce wa mala'ikan mutuwa ka koma ka ce ma annabi musa idan rayuwa ce ta duniya yake so ya ƙara ya ɗauki hannunsa ya kife bayan bujuminsa bayan ɗan maraƙinsa ya dafa iya abin da ta hannunsa ya kife kowane gashi ɗaya za a ba shi shekara ɗaya a duniya lokacin da mala'ikan mutuwa ya dawo ya gaya ma annabi musa wannan saƙon sai ya ce mishi to idan sun ƙare me zai faru ya ce mutuwa annabi musa ya ce a tafi da shi kawai domin ya sani wallahi inda ya dafa yanzu maganan da muke da sun ƙare ko ba su ƙare ba inda ya dafa wallahi da yanzu sun ƙare bayan allah mu yi ƙoƙari mu yi kokari mu yi amfani da dama da Allah ya ba mu mu yi kokari mu yi amfani da dama da Allah ya ba mu annabi ya ce ka mori rayuwarka ka ganimanci rayuwarka annabi ya ce kafin mutuwa ta cin maka za ta cin maka za ta cin maka hadisi ne al'imamu turmili ya fi da hadisin al'imam ibn maja ya fi da hadisin hadisin abu huraira hadisi ne ingantacce malam albani ma ya inganta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin yake cewa a amaru ummati ma baina sittin ila saba'in wa aqalluhum man yujawiz zalik annabi ya ce shekarun al'ummata daga sittin ne zuwa saba'in mafi kololo na shekarun al'ummata annabi ya ce shekara 60 zuwa shekara 70 wa aqalluhum annabi ya ce mafi karancinsu ne man yujawizu zalika wadda zai ƙetare 60-70 idan ma kana so ka ɗana duniya in ma kana so ka ɗana duniya kana da buri to amma karka dinga lissafin haura shekara 60 ko 70 in ma kana da burin duniya in ma kana ganin yanzu ba da ka mutu ba to amma dai kar ka ya haura shekara 60 ko 70 to a matsayinka na mai hankali yanzu idan ka kirga shekarun da suke kanka annabi ya ce shekarun al'ummarsa 60 zuwa 70 ka yi lissafi saura maka nawa idan abin da ya wuce a baya 30 sun wuce a ƙuruciya idan abin da ya wuce a baya arba'in sun wuce a faɗi tashin rayuwa idan abin da ya wuce a baya kai kafi kowa sanin abin da ka gudanar a baya yanzu abin da ya ragen ba za ka karkatar da su don neman lahira ba duka duka a haka da su tafi duka a haka da su tafi bai kamata a karkatar da su wajen neman kiyama ba ita rayuwar duniya kamar yadda mu karanta a cikin wannan hadisi 60 ne zuwa 70 mafi karancin mafi karancin ɗaiɗaikun al'ummar su suke haurawa idan da za a je a tara anguwa guda a fito da anguwar da mata da yara da kowa da kowa 'yan shekara saba'in zuwa sama su suka fi karanci a anguwa yanzu a buɗe makaranta a ce daga shekara uku ko biyar zuwa shekara sha biyar ake son ɗalibai idan makarantun guda goma aka buɗe da a cike su amma ku buɗe makaranta ku ce daga shekara saba'in ya sama kawai ake so yanzu ba ku gani mutum in ya shekara saba'in har hira ake yi da shi a rediyo to yanzu gidan rediyon suka ce za su dinga hira da 'yan shekara talatin zuwa arba'in za su yi wani shiri ne dama ce dama ce idan ka ji mutum ya mutu ko za a ɗauransa yana allah a jinkirta mini allah a jinkirta mu damarsa ce yi wasa da ita in ka ji mutum za a ɗauransa yana allah a jinkirta mini auta ƙula lau an likarra auta ƙula lau an na ne daga cikin wadda suka mutu a hagunce a lalace daga cikin abin da zai yi ta ambato lokacin da za a karɓi ransa lokacin da aka cin mishi sai ya dinga cewa inda a ce ina da dama inda za a ban dama na koma lau annali karra alkarra bi ma'ana raja'a inda za a ban daman komawa zuwa duniya da zan zama mutumin kirki to matsalar daman da aka bashin bai yi amfani da ita ba ce

suka kifar da kansu a gaba ga Allah ranar alkiyar. rabbana suna ta ya ubangijin absarna wa sami'ina Allah mun gani Allah mun ji ma'ana Allah mun ji mun gani duk abin da muke ji a cikin karatu cikin ayoyi cikin hadisai abin da ake gaya mana Allah yau mun ji mun gani farji ina na amal salihan Allah ka mai da mu duniya yanzu aikin da za mu yi kawai nagartacce inna muqinun Allah mun yi yaƙini Allah ba abin da za mu aikata idan ba alkhairi ba to in ka ji mutum na neman wannan alfarmar damar su ce bai aiki da ita duk wa'adin da aka sa zai kare duk wa'adin da aka sa zai kare duk wa'adin da aka sa zai kare amma mutum idan yana nasiha makansa in yana nasiha makansa in yana nasiha makansa zai yi amfani da damarsa domin shi dai lokaci ko kana bacci wucewa yake noma ne inda ka kwana gobe abin za ka zo ka dora idan karatu kake inda ka kwana in bayan shekara ne za ka zo ka dora inda ka ajiye abin za ka iya dora shi amma ita rayuwa ko bacci kake wucewa take hira kake wucewa take in ana kwallo wucewa take kayi mai kyau ko ba kai mai kyau ba wucewa take ita ba ta jira ka ba idan shekara saba'in aka ɗiba maka shekara saba'in ɗin nan ko bacci kake shi tafiya yake ko bacci kake shi tafiya yake kana hira da budurwa tafiya yake tafiya yake kuma a kansa za a zo a yi maka hisabi wallahi jama'a mun yi makan mu gata idan muka ɗauki karatu salo ne da za mu canza rayuwarmu wallahi mun yi makan mu gata in muka ɗauki karatu zai shiga aiki wallahi mun taimaki kanmu amma matukar muka dauke shi wani abu na yayi a'a a je a dawo mutum ya zo ya yi lissafi abin da ya ga zai yi ya yi wadda ba zai yi bai watsar wallahi sai ta ɓaci darasinmu na yau shine goron sallah da muka mishi take da falalar imani mun gabatar da kwatankwacin wannan darasi a jihar nasarawa sai dai akwai bukatar mu ƙara faɗaɗa shi imani da allah imani da allah shine tushen kowane alkai imani da allah aiki mai kyau imani da aiki mai kyau duk inda ka gansu tare suke tafiya imani aiki mai kyau imani shine abu na farko kafin aiki mai kyau yake binsa a baya idan mutum ya aikata aiki ko da aikin mai kyau ne alkairi ne a cikin aikin amma in bai biyo bayan imani ba allah bayi karba man amila salihan min zakarin au wa huwa mu'minun zakarin au'unsa ta'malun Allah sarki sarki yace man Salihan salihan min zakarin aw duk wanda ya aikata nagartaccen aiki aiki na kwarai namiji ne ko mace Allah sai yace ce wa huwa mu'minun yana mai imani da Allah falanuhu yannahu hayatan tayyiba Allah ya ce wallahi za mu rayas da shi rayuwa daddada nagartacciyar rayuwa amma dai kun ga aikin da ya aikata ko aikin da ta aikatan ai ya biyo bayan imani ne ko to idan da ba imani to da aikin kuma ba za a more shi ba مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد Allah ya ce mathalul ladhina kafaru bi rabbihim misalin waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu a amalukum Allah ya ce ayyukansu wani bai yi imani da Allah ba amma zai iya zuwa ya ɗauki scholarship ya ba ma yara su je su yi karatu wani bai yi imani da Allah ba zai zo ya yi bohol bohol wa mutane su sha ruwa wani bai yi imani da Allah ba zai raba gidan sauro kyauta Allah sai ce to bari in gaya muku misalin irin waɗannan ayyuka na wadda suka kafirce ma Allah mathalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum Allah ya ce karamadin waɗannan ayyukar kamar toka ce ishtaddat bihirri fi yawmin asib wadda guguwa iska ta yi mugun kadawa akan wannan tokan a wani ini da aka yi iska mai karfi tokar za ta saura toka ne aka tara ba faya shi ba toka aka tara ya taru ya yi yawa bayan an tara sai kuma iska da guguwa sai ta taso sai ta biyo ta kan wannan tokan mai tokar zai amfani tokarsa? ishtaddar bihi rihu fi yawmin asib guguwa ta yi tsananin kadawa akan wannan tokan a wani ini da aka yi iska mai karfi Allah sai ce la yaqdiruna mimma kasabu ala shay'in ba da su iya amfanar komai kan abin da suka tattala suka tanada na tokar su ba zalika huwa dalalul ba'id Allah ta kaga wannan bata ce ai babba bata ce ai mai nisa wahala ai wahalan banza ne to komai yana ginuwa ne akan imani jama'a mun fahimta imani da Allah imani da Allah kamar shi ne mabuɗi da ke buɗe maka kowace irin alaƙa da Allah jama'a mun fahimta duk wani abu da Allah zai maka wadda zai amfane ka duniya da lahira yana alaƙa da imaninka amma in duniya ce ka ci ka sha kawai wannan zai baka ko ba imani amma in abun mai amfani ne zai zama maka alkairi a duniya zai zama maka alkairi bayan ka haɗu da shi to abun sharaɗi ne zai biyo bayan ka yi imani ne da Allah imani da Allah shi ne mabuɗi da zai buɗe maka ka fantama a cikin rahamar Allah imani da Allah shine mabudi da zai bude maka dukkan kofofin alkairun Allah duniya da lahira idan ba imani za ka yi ta fantamawa ne a cikin abin da in ya amfane ka a duniya kawai ya amfane ka in ka ji daɗinsa a duniya kawai za ka ji daɗinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa duniya Allah na ba da ita ma wadda yake so da wadda bayi so kowa da kowa amma imani bai ba da shi sai ga wadda yake so wannan imani da Allah ya maka arzikinsa wannan imani da Allah ya maka arzikinsa ka yarda da Allah ka yarda akwai Allah ka yarda da allantakan Allah ka yarda akwai ranar alkiyama ka yadda akwai wuta akwai aljanna ka yadda akwai hisabi littattafan da Allah ya saukar ka gaskata mala'ikun Allah ka gaskata ranar alkiyama ka gaskata kaddara dukkan rukunin imani ka gaskata wannan ba karamin arziki Allah ya maka ba karamin arziki Allah ya maka ba karamin arziki Allah ya maka ba ka ci gaba da godiya ma Allah akan ni'imar imani dukkan wani alkhairi dukkan wani alkhairi dukkan wani alkhairi yana bayan imani da Allah daga lokacin da mutum ya yi imani da Allah to ya kulla alaka mai kyau tsakanin shi da mahaliccinsa yanzu kuma abin da ya rage gwargwadon karfin imanin gwargwadon kyakkyawar alaka tsakaninka da Allah gwargwadon baya bayan imanin gwargwadon raunin alakarka da Allah domin imani yana karuwa imani yana raguwa imani yana karuwa imani yana raguwa gwargwadon yadda imaninka ya haɓaka ya haura gwargwadon samun kusanci da matsayi a gun Allah gwargwadon yadda imaninka ya tawaya yana ƙasa to nan kuma gwargwadon yadda ka za ta yi sako-sako da mahaliccinka to amma dai mun fahimci ai cewa dukkan waɗannan alaƙoƙi baki ɗayansu ai suna alaƙa da imani ne ko suna alaƙa da imani babu abu mai tsada babu abu mai tsada a gun mutum da ake so ya tattala ya kula ya kiyaye shi malam kamar imaninsa karka yadda da abin zai tauye maka imani kamar yadda baka hulɗa baka sun abin da zai tauye ma jarinka karka yadda da abinda zai tauye maka imaninka da ka yi sakaci da abun da zai tauye imani malam gwanda ka yi sakaci da abun da zai lalata maka jarinka domin jari akwai yiwuwar ya ɗoru akwai yiwuwar ko baka same shi ba za ka nemi madawwamiya amma in kai wasa da imani matsala ce mabayyaniya karka yadda da duk abin da zai taba maka imani karka yadda karka yadda da'a ma Allah yana ƙara imani saɓon Allah yana rage imani dukkan dangin sabon Allah na tauye imani in mutum ya yi zina ya jama kansa fitina ne domin ya yi abin da zai tauye mishi imaninsa da wata harka ya shiga da zai yi asara a jarinsa da ya fi mishi akan wannan asara a cikin imani da wata harka ya shiga wadda za ta samar mishi da matsala a ofis dinsa da ya fi mishi sauƙi akan aikin da zai shiga wadda zai kawo mishi ta waya wajen alaƙarsa da mahalicinsa imani shi ne mafi girman ni'ima da Allah zai ma bawa a ce kana da imani Allah ya maka suto. yana son ka an nuna maka dukkan ƙauna an nuna maka dukkan ƙauna karka yi godiyan maye bayan ya maka wannan baiwan kuma ka je kai yi ta fantama abubuwan da za su zo su yi ta tauye maka imaninka Allah a cikin alqur'ani yake cewa wa alamu anna fikum rasulullah anna fikum rasulallah law yuti cikin sarki ya ce wa'alamu fi kun rasulallah Allah ya ce ku sani a cikinku akwai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Allah ya ce ku lura akwai manzo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakaninku kar ku dinga zuwa kuna yin abubuwa da kayi akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakaninku kar ku dinga yin gaban kanku lau yuti'ukum fi kafirin min al'amri la'anittum inda yana muku da'a cikin da yawa na al'amurra Allah ce da kun halaka inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in mun ce mishi ga abin da muke so sai ya ce ku je ku yi in mun ce mishi mu fa muna son kaza sai ya ce ku je ku yi Allah ya ce da kun halaka shi yasa duk wanda kaga sun yi a ware da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi sai ya taɓi Allah ya ce idan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana biye muku akan da yawa na al'amura in kun ce ga yadda kuke so ya ce a je a yi shi annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne a bi shi in dai za a zauna lafiya dole ne a bi shi to inda shi zai biye muku Allah ya ce da kun halaka domin abinda kuke so din ba shi bane alkhairi gare ku abinda zai nuna muku shine alkhairi gare ku Allah sai ce walakin Allah habbaba ilaikum iman sai dai Allah ya soyantar muku da imani wa zayyanahu fi qulubikum ya kayatar muku da imani a cikin zukatanku Allahu akbar idan abu musulunci ne idan abu imani ne son Allah ne son manzon Allah ne son alkur'ani ne son imani ne son tauhidi sai ka ji abun na maka daɗi a ranka Allah ya ce wannan baiwa ce na maka wa zayyanahu fi qulubikum Allah ya ce ni na muku ado da wannan abin a ranku wa raha ilaikumul kufur Allah ya ce ni na kyamatar muku da kafirci ka dubi duk yadda fasikai suke sha'awan fasikanci idan ka ga wata mace da skirt a tsakanin mutane sai ka ji ranka ya ɓaci Allah ya ce gata na maka wani fasikin iya abin da yake so ya ga mata a ciki kenan irin abin da in ya gani yake burge shi kenan kai idan ka gani sai abin ya harzuka ka wa karraha ilaikumul kufur Allah sai ya kyamatar muku da kafirci wal fusuka da dukkan dangin fasikanci wal isyan da sabon Allah Allah ya ce duk gata na muku ka ji baka son fasikanci baka son fasikanci daga inda kaga wayansu gayu sun taru suna shan wiwi sai ranka ya taba ci Allah ya ce gata na maka in ba rufin asiri na Allah ba da kai ma kana cikin yan wiwi walakin Allah habbaba ilaikumul iman Allah ne ya soyantar muku da imani wa zayyana fi qulubikum yayi muku ado da imani a cikin zukatanku wa raha ilaikumul kufur ya kyamatar muku da kafirci wal fusuka ya kyamatar muku da fasikanci wal isyan ya kyamatar muku da dukkan dangin sabon Allah ula'ika humur rashidun Allah ya ce waɗanda Allah ya musu wannan ta tagomashi su ne shiryayyu ku ji gaban sai Allah ya ce fadalan minallahi wa ni'ima Allah ya ce to falala ce ta Allah da ni'ima falala ce ko ba falala bace falala ce fadalan minallahi wa ni'ima Allah ya ce to maka hakan in soyantar maka da imani na ƙayatar maka da imani a cikin zuciyarka na kyamatar maka da kafirci da fasikanci da sabon Allah Allah ce falala ce ta Allah ni'ima ce ta Allah to wannan gata ba gatan da ya fi shi ba gatan da ya fi shi wannan gata ba gatan da ya fi shi ka dinga tattala imaninka duk abin da ka ji yana rage imani ka kauce mishi duk abin da zai tauye ma imani ka guje mishi duk abin da zai taba maka imani ka yi baya-baya da shi ka yi baya-baya da shi gwargwadon haɓakan imaninka gwargwadon matsayinka gwargwadon girman imaninka gwargwadon karbuwanka gwargwadon riskan alkairanka gwargwadon riskan alkairanka Allah ya ce fadalan minallahi wa ni'ima soyantar maka da imani ƙayatar maka da imani a cikin zuciyarka Allah ya ce falala ce ta Allah wata irin ni'ima ce daga Allah wani irin falala ne mai girma daga Allah wani irin ni'ima ne mai girma daga wajen Allah wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima wannan yasa yan uwa duk ta inda ka bi cikin alkur'ani sai ka ga Allah na kira ku zo ku yi imani ku zo ku yi saboda a cikin imanin akwai moro moro ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi wal kitab alladhi ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد فقد ضل ضلالا بعيدا الله مدaukakin sarki yace ya يا ladhina الذين ya يا waɗanda suka yi imani da Allah ku ji sai Allah ya ce aminu ku ita ce kofar daga lokacin da ka shiga ta kofar ka hau tsudun mun tsira abinda ake bukata aiki mai kyau wannan imani kuma zai baka tallafi mai karfi wajen ayyukan ka samu dacewa a wajen Allah ya ayyuhal na amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku ji Allah sai sake cewa aminu ku yi imani billahi da Allah wa rasulihi da manzonsa wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi da littafin nan na alqur'ani wanda ya sassauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci bayan lokaci wal kitabin ladhi anzala min qabl da littattafai waɗanda suka sauka kafin alqur'ani Allah ce duk ku yi imani da su kun ji Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani Allah sai ce ku imani ku imani babu wani abu malam da zaka kwashi gara basa a ciki wallahi kamar imani babu wani abu da yake da gara basar imani babu abu Allah sai kira mutane ya kira mutane a ya kira mutane zuwa ga imani wa man yakfuru billahi Allah ya ce amma wanda ya kafirce ma Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafan da Allah ya saukar wa rusulihi da manzannin Allah wal yawmil akhir da ranan karshe ba ranan gobe ba kenan faqad dalla balalan ba'ida Allah ya ce ya bata bata mai nisa in an kira shi ba zai ji ba ba rukunnan imanin ba kenan sai kuma imani da ƙaddara, alkhairi da sharri Allah ya ce wadda ya kafirce wa imani Allah ya ce ya ɗaiɗaita ya walakanta wadda ya rungumi imani Allah ya ce ya yi sutura makansa wa malakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum Allah ya ce wa malakum la tu'minuna billahi me ke gare ku ma'ana me ya same ku ma'ana don me ba da ku yi imani da Allah ba Allah ya ce me dalili babu riba ne faduwa ne a ciki don me ba da ku yi imani da Allah ba wa malakum la tu'minu billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum ga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran ku ku zo ku yi imani da ubangijinku me yasa to ba da ku yi ba nan duk ba kira Allah yake ayi imani ba to haka yake ciki a cikin alkur'ani duk inda wani abu na alkhairi yake sai kaga Allah na cewa ku je ku je ku je in kaji Allah na cewa ku bari ku bari ku bari wallahi wani shigo shigo ba zurfi aka muku shigo shigo ba zurfi aka muku in kaga mutum shirka da Allah ne makomarsa a kansa makomarsa akan al'ummarsa makomarsa akan zurriyarsa makomar wannan shirka da Allah akan lahirarsa malam ba abin da zai maka barna mafi muni kamar sa a ce yana da wani bokansa a mai mishi duba a mai bashi sa'a mai kaza barakar da wannan aiki ke ja maka akan lahirarka domin yakan haramta ma kiyama kwata-kwata kwata-kwata yakan haramta ma kiyama kwata-kwata ba alaka da za ta shiga tsakaninka da Allah alaka mai kyau idan kaga mutum na zina malam kau da maganar lahira wallahi tallahi ba yi tausayin 'ya'yansa in kaga mutum na zina wallahi tallahi ba yi tausayin 'ya'yan da ya aiba babu wadda ya walakanta kansa ya walakanta zurriyarsa wallahi kamar mazinaci shi yasa musulunci addinin Allah ne wallahi malam ya dace ya yi daidai wadda ya yi zina da yar wani a yi da nashi don ya ji abin da ake ji mazinaci mazinaci idan ba haka aka mishi ba ba zai gane karatu ba ka dubi yadda jama'a suke rayuwa da 'ya'yansu yarka ta tafi makaranta ko minti talatin ta ƙara ina kika tsaya ina kika je mutum ya je in ɗinka mahi hijabi har ƙasa wani fasiki yana tarkonta ya zina da ita wani zai ce to ai karuwa ce malam ko karuwa ce ko karuwa ce ka kalli karuwa ko karuwa ce lokacin da ka ɗauke ta ita karuwan kai ka san abin da take ubanta baya so ko baka san ina ta fito ba ka san iyayen da suka haife ta suka ɗauki ɗawaininta uwarta da ta goyonta kai ka san ba ta so kai ma ai kana da 'ya'ya zina ba za a yi shi ba ko dai uwar wani in ma kana ganin yarinya ce gobe ko jibi ita ma za ta zama uwar wani ko dai matar wani ko kuma yar wani wane ne bayi kishi ba zai ji zafi a ce an yi zina da kokan wasa ba babu shi to amma suna nan aikinsu yawace wacensu Binkan 'ya'yan mutane da matan mutane amin amin wa malakum la tu'minuna billah Allah ya ce me zai hana me ke gare ku da ba za ku yi imani da Allah ba war rasulu yad'ukum tu'minu bi rabbikum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran ku ku yi imani da ubangijinku waqad akadha mithaqakum kuma hakika ya rike alkawarin ku yarjejeniyan ku cewa da ku yi imani in kuntum mu'mini to haka Allah yake ta kira a zo a yi imani a zo a yi imani saboda mene saboda alkhairi da yake cikin imani kamar yadda muka ambata imani falala ce ta Allah imani ni'ima ce daga Allah babu wata alaka da za ta kulluta amfane ka tsakaninka da mahaliccinka har sai ka yi imani da Allah idan mutum ya yi imani da Allah imani na gaskiya imani ba na munafirci ya gaskata dukkan waɗannan rukunai na imani ya sanya kyawawan ayyuka a cikin imaninsa ɗaya daga cikin garaɓasa da Allah ya alkawarta mishi jama'a shine Allah ya yi alkawarin zai zama gatansa Allah ya yi alkawarin zai zama gatansa wani gata za ka samu ya wuce mahalicinka zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahu Allah ya ce zalika bi anna Allah maula allazina amanu Allah shine gatan masu imani akwai wani gata da ya wuce wannan Allah sai ya ce wa anna kafirina la maula lahum Allah ya ce kafirai ba su da gata tunaninsu tunaninsu a jiki suke dogara annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'an sai na roƙon Allah la takilni ila nafsi tarfata ayn Allah ka bar ni da dabara ta daidai da kyaftawar ido idan Allah ya fita harkan ka ba ruwansa da kai wallahi malam ko cikin kyaftawar ido ne sai ka tabe Allah ce to Allah shine gatan masu imani duk shine ma'anan Allahu waliyul ladhina amanu Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu Allah shine gatan masu imani majibancinsu mataimakinsu yakan fitar da su daga cikin dufai zuwa ga haske duk wani abu in duhu ne Allah na fitar da mutum a cikin zuwa ga haske ɗaya daga cikin moro-moro da mutum zai samu sanadiyar imani da aiki mai kyau jama'a wallahi shine Allah zai zama gatanka don me zaka barar da wannan abu don me za ka yi wasa da shi a duniya ma kana faɗi tashi kana faɗi tashi jikin wa za ka jingina ina Allah ya ce to in imani da aiki mai kyau ya samu tattare da kai Allah ce ni ne gatanka ka samu gata ko baka samu ka samu gata ka samu gata gatan da bayi yankewa alhayyul ladhi la yamut gata ne anan in ka mutu shine gatanka a kabari in an yi tashin shi shine gatanka kana cikin aljanna shine gatanka amma duk abin da ka rike da sunan gata a nan ran da ka mutu kun rabu akwai wani mai gidan da zai je ce a kabari a masa sauci babu to don me za ka yi wasa da wannan matsayi don me za ka yi wasa da wannan matsayi don me za ka yi wasa da wannan matsayi yadda Allah ya kira mu mu yi imani mu yi imani mu ƙara imani mu doge akan imani mu roƙi Allah tabbatuwa kan imani daga cikin riba da alkhairi da moro-moro da yake cikin imani daga lokacin da mutum ya yi imani ayyukan kwarai suka shiga cikin imaninsa inna allaha wa anil ladina amanu inna allaha anil ladina amanu inna allaha la yuhibbu إنا لننصر رسلنا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا, وكان حقا علينا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي to daga lokacin da mutum ya samu imani da ayyuka na kwarai Allah ba ya jibanci al'amarinsa ba to da agaji da tallafi da gudumawa da karba maka fada Allah ya ce duk na karba duk na karba ko wannan da kake gani a'a wannan ya cuci wannan ya akwai wadda in ka taba shi ka ce kenan har abada inna allaha yudafi'u anil na amanu allah na tunkuɗewa ma'ana allah na karɓa wa masu imani fada akwai da in ka taba shi ka shiga uku man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi inna lanansuru rusulana wallazina amanu Allah ya ce lallai mu wallahi za mu taimaki manzanninmu wallazina amanu da waɗanda suka yi imani fil hayati duniya a nan duniya wa yau mai yaƙumul ashad da ran da shaidu za su tsaya don ba da shaida a gaban Allah ba ranar alkiyama ba Allah ya ce duka za mu taimake su banda Allah ka tuna waye zai iya baka taimako a nan da can waye shi to Allah ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu sai ya ce fil hayati duniya wa yawma yaqumul ashad Allah ya ce za mu taimaki manzanninmu da waɗanda suka yi imani imani na gaskiya a nan rayuwar duniya da ranar alkiyama duk abin da ka taka abin in ma zai amfane ka zai amfane ka ne a nan amma ƙarya ne wani ya ce maka zai tsaya maka a nan zai tsaya maka a can sai rabbul alamina walakad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi hakika mun aika manzanni da yawa zuwa ga al'ummomin su kafin kai faja'uhum bil bayyinat manzannin su suka suka je musu da hujjoji bayyanannu sai suka yake su suka yi fada da su suka walakanta manzanninsu fanta kwamna minan lazina ajaramu Allah ce sai muka yi damka muka ɗauki fansa akan waɗanda suka yi mujurmanci ma'ana suka aikata wannan laifin Allah sai ya ce kazalika haƙƙan alaina nasrul mu'minin Allah ya ce ai hakki ne akan mu za mu taimaki mu'minai Allah ya ce hakki ne akan mu ba hakki ne na bashi ba ba wanda ya isa a ce yana bin Allah hakki duk abin da mutum zai yi na da'a inda Allah zai kira ka ya ce a zame a yi balance da lafiya da ya baka har sai ya bi ka bashi ba wadda yake da wani hakki akan Allah ya ce ya yi kaza to yana bin Allah bashi amma jama'a saboda rahama ta Allah Allah sai ce ni na dora ma kaina hakki ne in ka yi imani Allah ce zan taimake ka in kun yi imani Allah ce zan taimake ku wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ya ce hakki ne akan mu za mu taimaki mu'minai amin thumma nunajji rusulana wallazina amanu Allah ya ce sannan za mu ceci manzanninmu da masu imani mu tsamar da su daga cikin kunci da bala'i da su da waɗanda suka yi imani da Allah ku ji sai Allah ya ce kazalika haƙƙan alaina nunjil mu'minina Allah ya ce ai hakki ne akan mu za mu ceci mu'minai wannan al'amari da Allah kita zai yi zai yi zai yi kai ka yi wasa da abin da zai taba maka wannan alakar ka yi wasa da abin da zai taba maka wannan alakar to saba ma Allah ɗaya daga cikin illar da ke maka kai baka sani ba tauye wannan alakar tauye maka imani tawayar imani kuma taɓa maka alakar ka ne da Allah maka alakar ka ne da Allah yana daga cikin riba da alkhairi da imani ke da shi ga wadda ya yi imani shine duk tarkon da shaidan zai jefa maka za ka samu tallafi daga Allah wajen tsallake wannan tarkon malam ka duba alkhairi da yake cikin imani wallahi shi yasa Allah ke ta kiran mutane su zo su zo su zo kuma wata rahama ta Allah Allah sai ya hore ma kowa sababin runguman wannan alkhairi kowa na da zuciya da zai karba in ayyukan alkhairi ne kana da gabobin da zaka yi sai aka ba mu dama kowa aka ba mu kowa dama aka kira mutane fa idza qara'ata فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه إن Allah ya ce fa'iza ƙara'atar ƙur'ani idan za ka karanta alƙur'ani fasta'iz billahi mina shaitanin rajim ka nemi tsari a wajen Allah daga shaidan jefaffe daga shaidan la'ananne Allah ce ka nemi tsari malam ka kalli karatun nan da kyau domin lokacin da za ka yi karatun idan baka samu tsarin Allah ba karatun sai ya zama maka kayan tiredanka sai ya zama da karatun da karatun za ka biya bukatunka sai zama karatun maimakon ka gabatar da shi akan muradullahi wa muradu rasulillahi sai zama a kan muradinka ne shi sa duk inda ka ji ana ko kira ne sai a ce ada'u ilallahi ilallahi ilallahi ilallahi zuwa ga Allah to idan karanta alkur'ani an ce ka nemi tsari da kariyan shaidan to sauran hada-hada kan kuma ai sai a hankali Allah ya ce fa'iza qara'atal qur'ana fasta billahi mina shaitanir rajim Allah sai ce innahu laisa lahu sultanun alallazi na amanu shaidan ba shi da fawa ba shi da dama akan waɗanda suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkalun waɗanda suke dogaro ga Allah Allah sai ce innama sultanuhu iyakar fawarsa damarsa tana samuwa ne na ya tawallaunahu ga waɗanda suke jibantarsa wanda suke shiga harkarsa wanda suke shiga hidimarsa shi yasa a qur'ani yake ji Allah yana ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan la tattabi'u khutuwati shaytan la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkari ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني ده الله la tattabi'u khutuwati shaitan Allah ce karku bi hanyoyin shaitan ai kun gane da sharrin da yake cikin hanyar ko to Allah sai ya datse ya ce karka bi shi yasa malam idan mutum yana da alqur'ani yana da sunna yana da alqur'ani yana da sunna idan ya shiga wuta wallahi malam ba bambanci da wadda yana cikin gatansa uwa da uba da yan uwa da komai zai je ya shiga cikin ɗaki ya rataye kansa kasan dai idan masoyansa sun gan shi da igiyan da su kwaci idan ya fito fili ba da a bar shi ya rataye kansa ba to shi yasa Allah ce wuta ai la yaslaha illa al-ashqa ba mai shiganta Allah ce sai matsiyaci na karshe duk malam duk abin da zai taba ka ya taba maka imani ya taba maka makoma ya baka matsala wajen kwanciyar kabari duk an tare sai dai in baka jin fada sai dai in baka jin fada duk abin da zai baka matsala an tsare duk abin da zai baka matsala duniya da lahira an tsare wallahi malam sai dai mutum in ba mai ji ba ne ai haka Allah ya faɗa a cikin suratul haqqa da ya ba da labarin abin da ya ma adawa ya ma samudawa ya yi wa fir'auna da sauran al'ummomi sai ya ce duka wannan abun ba a zamaninku aka yi ba amma na kawo muku labarin ne saboda kunne mai ji ya ji Allah ya ce duk na kawo muku waɗannan kisosin ne waje a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil qati'a fa asaw rasul rabbihim fa akhazahum akhazatan rabiya na lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya sai ce linaja linaja'ala halakum tazkiratan Allah ce duk kisoshin nan na kawo muku su ne na ajiye don su zama muku wa'azi sai ce wata iya ha uzunun wa iya kunne mai jin gari saboda ta ji in ji Allah to idan baka jin ba mala'ika ne za a kawo ya zo ya kama kai ce sai ka ji amin to haka musulunci ya zo gata ne malam ta ko ta ina duk abin da zai cin maka to Allah sai ce kar ku bi hanyar shidan kar ku bi hanyar shaidan to ɗaya daga cikin sharrin sharrinsa shine afkar da kai to sai Allah ya ce in dai waɗanda suka yi imani ne suka mai da al'amuransu zuwa ga Allah ne innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wal ladhina hum bihi mushrikun sune waɗanda suke jibantarsa waɗanda suke tarayya ma Allah da shi Allah ya ce su ne yake da dama a kansu jama'a mun fahimta al'amnu wal'aman, al'amnu wal'aman aman ta kuni illa li ahli iman aminci aminci zaman lafiya da aminci yana tare da waɗanda suka yi imani da Allah kasan mun yi ta karantawa a cikin littafin ibn al-qayyim na adda'u wa dawa sai ibn al-qayyim ya dinga cewa barnan sabon Allah a jikin mutum bai kasa ɓarnan guba a jikin mutum ba in mutum zai saba ma Allah haka muka yi ta karantawa sai ya ce Allah ya ƙulla alaka tsakanin saƙon Allah da bawa ya shiga wahala ya ɗaiɗaita kamar yadda ya ƙulla alaka tsakanin wuta da ƙuna haka ne ko yadda in ka sa hannu da ka ƙone to haka Allah ya kulla alaka saƙon Allah da kuma shiga wahala in dai za ka saba mu Allah za ka shiga wahala ai wannan haka muke ta karantawa kullum a cikin littafi. to idan ka ce za ka yi laifi in ka ce za ka yi laifi ba za ka zauna lafiya ba in ka ce za ka yi laifi shi yasa magabatanmu sukan ce su sukan iya gane wata matsala da ta taso musu ko da a jikin dabbobinsu ne sakamakon wani abu da suka yi ba daidai ba a baya jama'a mun fahimta? saboda bibiyan abubuwan sukan iya gane idan matarka ta ma tutsu idan wani ya maka tutsu in dabba ya ma ya ce shi yana iya gane ma wannan biyan bashin abu kaza ne saboda yadda shi ya alakantar da wannan abun dama zaman lafiyan ka da'a ma Allah idan yanzu misali ka je sai ka yi duk abin da za ka yi ka babban ka ashar ka gama haka kawai Allah sai ya rage kimar umarninka a zuciyar ɗanka idan ka zo ka bashi aiki sai ya sakaci da aiki kawai dai zai ɗan kunsa maka wani bakin ciki ne na awa biyu ko uku in dai raka saba ma Allah in dai raka saba ma Allah to sai ya haifar maka da wani damuwa to in kai mai ganewa ma in ka shiga damuwa da ka iya gane ni ma ɗazu ai yi kasan wani shi yana ganin kai duk matsalar da ya shiga yan hasada ne makiya ne an tsane shi ne an sa mai ido ne aba ba mala kana iskancin ka kuma zauna lafiya ai ba zai yi ba zai yi ba eh shine ayan da aran ma ya da su man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun Yannahu, hayatan tayyiba wadda ya aikata aiki mai kyau namiji ne ko mace yana mai imani da Allah Allah ce za mu rayas da shi da daɗin rayuwa Allah allazina amanu wa yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Allah ya ce waɗanda suka yi imani da Allah ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba ba su cakuɗa imaninsu da kafirci ko shirka da Allah ba ula'ika lahumul amnu Allah ya ce waɗannan suna da cikakkiyar aminci wa hum muhtadun Allah ya ce kuma shiryayyu ne to imani da aiki mai kyau jama'a shi jagoran riskan kowane irin aikin alkhairi duk wani saƙon Allah yana daga cikin abin da ke tawaye imani to gwargwadon kuma tawayar imaninka gwargwadon samun koma bayanka a cikin rayuwa mu yi ƙoƙari mu kiyaye wajen aikata aikin da zai tauye mana imaninmu sannan mu zage mu zage dantse kwarai wajen aikata ayyukan alkhairi wadda za su yi ta haɓakar mana da imaninmu yana ƙaruwa har mu kai inda za mu ribaci alkhairai ta ko ta ina duniyanmu da lahiranmu Allah ya sanya albarka a cikin waɗannan kalmomi da muka ambata to Allah ya mu dace Allah ya mana albarka fa allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون